assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu yau rana ce ta karɓar a me yake da suna yau dole a bani bonus duk wanda ya sun yayi rajistar son fawa to yau sai ya ban bonus sabanin yadda mutane muske ake ta waye waye waye waye waye waye waye waye to alhamdulillahi ina godiya ga allah da kuma wannan rana da ta tabbata ga wanda suke yi rijistar son fawa tun daga ranar da na fara talla har ya kawo yau kenan duk wanda har da wanda ya jiya in ka san ka yi registration na son fawa to ka duba dashboard ɗinka ko ka duba wayarka da kake ganin alert kake ganin message to za ka ga robust da kamfani suka yi ma'ana suna son abin ya yadu ya ƙara yaduwa wanda suka ɗan yi da gwaji suna cikin riba kuma sun samu abin da suka ɗan cittira a baya kamar yadda ni a yanzu da na yi na wannan kunga ko da yake za a ganye ne ko kuma yaya nan ni kaina ma da na yi ajiya ga rubasin ɗin na da na samu daga son fawa to alhamdulillah mun gode wa allah ba abin da za mu ce dama abin da ka zo ka tallata idan da ya samu matsala ni kaina na sanni ni kaima na samu matsala da mutane na to kasancewar yadda yau kamfani ya share mana kuka kuma ya nuna abin da muka tallata gaskiya ne kuma wa'anda suka yi su ma na san sun samu wannan dama don akalla akwai mutane ta link dina sama da mutum dubu ɗaya da ashirin da nawa ne wa'anda suka yi kuma su hatta group din da muke yau kawai fati ake ana congratulation ana ta wannan to <laughs> to to to to to wa'anda ina su abba murtala su yan awaki su wane ne ga sunan wanda ba zan manta ba suke cewa to fa menene menene akwai na sikam akwai na menene akwai waye to kaga ai dole yau da na ce ma na daina yin tallan son fawa din ma na daina cewa mutum ya yi na daina cewa mutum ya yi rajista tunda dama wani ko kuɗi ka watsa sama ba zai samu ba <laughs> in dai babu rawansa to wannan abu masu rabo sun samu kuma wanda ya ko ajiya ka yi son fawa kamfani ya baka bonus ya dawo maka da riba set ɗin kuɗinka sai dai ka yi abin a kyauta kenan kaga duk wanda yake a kyauta kai ko gobe ma suka tsaya ai kaga ba zai yi kuka da ni ba to wannan abu dukkanin abin da kuka ga mun fito mun faɗa a social media to gaskiya muna da bincike a kansa ba haka kawai da ka muke zuwa mu sa mutane su ba sai mun tabbatar da ingancinsa mun tabbatar da ya sa yake kuma ban ga laifin waɗanda suka ce ba za su yi ba ko kuma suka ce su kam ne ko wani abu saboda irin wannan abu an yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya fi dubin nema. wanda wani ma a ranar da ya fito ranar yake tsaya wani kuma iya fitowa ma a lokacin zai fara ba da matsala wani kuma zai dan daɗe wata ɗaya ma wani kuma ya zo ga shi a rasa ma ina abin ya dosa to muna godiya ga allah da wa'anda suka yi son fawa tun daga ranar da na fara talla har ikawo yau kaga kenan kowa an mayar masa da kuɗinsa babu wanda yake bin son fawa kuɗi kuma babu wanda ya sa wa son fawa kuɗi bai cire ba ba to yanzu tukwici yau sai an ban tukwici na ma mutum sai an bani ma tukwici na duk wanda na yi wa tallan son fawa zan ba shi akawun nan ba ta ko dubu biyu ce sai ya tura min ni ma yadda na zo na yi ta talla na yi ta bayani wasu ina gani suna rubutun kwamen wanda inda inda ba son fawa din ba ko kuma ba don wannan abin ba mutum bai isa rubutu wannan abin ba ko ba haka ba amma dai hakuri saboda da mutane nasu amfana mutane nasu mora da wa'anda muke da mu'amala da su yau da gobe ko da mutum data ya samu ya rinka siya furi ai kaga zai ce e ya dan more ka kuma ya ji ah, ya daɗin kasancewa da kai ba kullum ka zo ka zuke wa mutum data ka tafi ba to na <laughs> da dai cewa mutum ya kalla shi ma yana nishadantuwa amma dai ana so a ce shi ma hatta facebook din namu ah, na kowa da yake wannan ɗansa ya dinga ɗan bashi wani abu ba wai ka rinka wannan ba to ga mutane nan ko akwai abdulrahman ogaya labari labari yau labari ne da ni mai daɗi wanda daga tashi na daga bacci na ga kwamen ya fi nawa sai na godiya ga allah kuma na ce bara na hau facebook domin akwai mutane na daga facebook wanda suka yi rajista kuma na san akalla mutane dubu da suka yi rajista ta son fawa a gargashin link dina mafiya yawancinsu daga facebook ne to duk wanda ya wannan rajista in ya duba dashboard ɗinsa zai ga naira dubu hudun da na ba shi shawara ya recharge to waɗanda suka yi sama da haka to su dama ba shawara ta suka yi ba kuma na san su ma sun samu wannan recharging ɗin da suka yi na farko kusan yawancin dukkan wanda yake na recharging na farko zai samu reverses kenan kuma na san da yawa wa'anda suka yi da sun da wa'anda muka siya to wa'anda muka na siyawa ya ake ciki kenan ya kamata su ba ma bonus ba ni ma dubu hudu ta ya kamata ku dawo min da ita tun da kamfani ya dawo muku da dubu hudun ku ni ma ina jiran garbansis <laughs> kaga na san ba za a dawo min da tawa ba amma kuma gaskiya ya kamata a dawo min kawai ko da rabi ne a ɗauka a bani rabi na ji tun ni na ba da hannun jari ne dabi da mutum ya amfana kuma shi ma ya kawo wanda zai amfana akwai yusuf ya ce ka tallata min nawa kyauta <laughs> to ai dama haka yake haka abin yake haka abin yake amma kuma yanzu kusan tunda abin buɗe yake su ma wanda ba ba da wanda yake da rabo zai iya yi shi ma amma kai ya sa abin da ya wuce 4000 yau dai ba wanda yake bi na bashin magana ta son fawa babu babu babu kuma babu wanda zai ce mun kawo abu an wuce da shi duka kamfani ina ga to kowa nan tallafi ne dama suka zo bayarwa ba mu sani ba ko za ta iya yiwuwa tallafi suka bayar ba mu sani ba to ka sa dubu hudu an turo ma akalla dubu ɗaya da ɗari biyar an turo ma dubu ɗaya wani ma an turo mai dubu sa kuma yau kamfani ya mayarwa da kowa dubu hudun da ya saka to kaga me yake nufi ke <laughs> me hakan yake nufi sai ummi ba ni nomba ka yanzu za mu yi magana a whatsapp to a a to a a <laughs> to son power son power mu yanzu magana ta son power ce haka za mu yi mutum kawai ya shiru ko ya je tiribarsa tunda amma kuma su ma suna da ƙanshin gaskiya masu cewa wai su kama ne su kama ne su kama su kama su kama akwai abubuwa fa da kowa sai ya cire tsoro ya dan yi gwaji in ka tashi yin gwaji sai ka dan yi gwajin abin da zaka iya da gwadawa jirgin sama ya tashi sai da gwaji akwai baban abdallah gaskiya wannan harka ta karbe <laughs> baban abdallah lokacin da muka zo muna cewa kowa i da mutanenmu da waye dai wasu suna tsoro wasu kuma suna ganin cewa a kawai wata hanya ce kamar ma ni yake tura wannan kuɗi ko kuma a kawai an haɗu wata kitimurmura da ni ake so a zuwa wannan to waye zai so a zuwa cuci mutanensa dukan wanda za ka yi abu ya tsaya ya kalle ka ko kai abu ya saurare ka ko ya malakin ai masoyinka ne kuma ba za ka ɗauko kai kuma wani abu da za ka saka mai wanda shi kuma ba zai ji daɗi ba ko ba haka ba to shi yasa da muka ga wannan gara basa muka tallata mutanen da suke tare da su akwai abokanai na ma da muke tare kullum su kamar dole dole ma na musu to su yau in na je ofis idan muka haɗu da su kowa na rike shi sai ya bani fasantas mai karfi yauwa su ma wa'annan da muka sa aka yi ya kamata ko dubu ɗaya ce ni ma a bani yauwa na gyagyaji a cikin mutum dubu ɗayan da aka yi kaga in aka ban dubu ɗaya nawa kenan kai kuɗi ne mai yawa wallahi kuɗi ne mai yawa <laughs> to enugu oga yaushe za ka zo enugu <laughs> bauziya gambo to enugu mu da muke kano muke najeriya gaskiya enugu sai dai na ji sunanta a baki ko kuma idan mutum aka mai kitimar ba ce wallahi zan kai ka enugu <laughs> amma ya kamata iya eh, mu zagaya mu gaggagari musamman lokacin sallah insha za mu zo garuruwa daban-daban domin mu sada zumunta mu ga mutanenmu yanzu abin da nake faɗa ni kaina yanzu idan na bada shawara ko kuma da na ce a zuwa yi wannan abu idan aka samu matsala ai ba kai ba ni kaina na fi kowa samun matsala wani kuna haduwa abin ba ma bidiyoyinka da kai ke kalla zai fara tuna ba wannan dubu hudu da kasa yaje je ita za ta fara faɗo masa ce haba to kaga idan kuwa ga mun kawo abu ko kuma musamman wanda yake sananne ko an ɗan san shi to kamata ya yi mutum shi ma ya yi amfani da wannan dama saboda akwai abubuwa da ake fuke faruwa idan ka zo kai talla abu mara kyau to kai ma zai shafe ka idan kai sa mutum ya sa kudinsa inda bai dawo ba ko bai ci riba ba kai ma zai shafe ka to amma haka da muka bincike ni na kaina daga farko ni kaina daga farko ina daga cikin wanda na ce wannan abun gaskiya ban yarda da shi ba saboda na yi isimi na yi bonus mun yi waye mun yi waye mun yi waye gaskiya ba za mu yarda da shi ba to amma cikin hukuncin allah sai allah ya yi da rabon mu kuma za mu samu amfanu a tattare da wannan abu dan wannan son fawa da ya mutanen da na taimaka ta dalilin son fawa suna da yawa wanda inda cikin gumina ne in tsakuro kudin kai za a yi rigima fa sai an kai ruwa rana <laughs> amma da an ce kaza ya ce to a dai rage ba rage to gashi amma dana kana tashi da safe ka dan ji alat din ka yafi wannan daɗi kai ba aikin gwamnati ba ba komai kake ba da safe kawai ka yaji 2k 3k 4k ya danganta da kokarin da kai ma akwai masu jin 50 30 20 musamman in kai sharin ka dan mutanen ka. Ah, sani garba sk gaskiya kana cin banza <laughs> allah ya ba da sa'a to a mun kai ma da ka ci banzan ayi kai ma da fatan ka dai yi rijista kuma har yanzu gaskiya kofa buɗe take kuma mutum zai ji shawara in yi rijista kada ya sa kuɗin da ya wuce dubu hudu shi ma dubu hudu za ka iya valentine ɗinta za ka iya zuwa ka gwada irin wannan sabga irin wannan sabga ba ko ba duka ka tare aka zama ɗaya ba rijistar babu wahala a saman wannan bidiyo in ka duba za ka ga inda za ka ga link din za ka shiga ka yi rajista kai ma in ka yi rajista ba zama za ka yi ba sai ka je ka samu ka dan yi wa friends din ka forwardin ka dan dan tuttura wani shi ma in yi rajista za ka dan samu benefitin su abin suna so ya zama kamar an wannan son fawa mutane fa suna hada ta kamar da kirifto wallahi ba kirifto ba ce ba kuma wannan son fawa a abuja ni ban je ba amma akwai wakilai da suka faɗa a cikin telegram wanda sun je garin sun gansu sun ga son fawa din sun ga sola din da ake siyarwa kamfani ne wanda yake da inganci kuma suke so su tallata abin su da shi kamar kasuwa a duniya kasuwa a sama ko kasuwa a online wanda za ka yi abu da su ma kansu kafin su kai ga kafa wannan abin rijistocinsu da satifiket satifiket idan ka yi rijista za ka gani a rubuce za ka tabbatar da cewa wa'annan fa ba wai 'yan shaka tafi traveling agency ba a ba mu gaskiya asalam kamar ni yanzu da nake kasar waje ya zan yi in yi kana so na fara to gaskiya kai da kake sai dai ka duba kwat ɗin ƙasarka idan akwai kwat ɗin ka sai ka yi rijista ka sa lamba ka yi musu sa musu dubu hudu idan babu kuma sai dai ka yi haƙuri tunan abin yana ƙara faɗaɗa kullum akwai ƙasashen da suke a furobin ɗinsa na gada bai fuce ƙasa 20 ba amma yanzu akwai ƙasa kusan 40 da wani abu da ake iya yi a kai to za ka iya dubawa idan da akwai ƙasar ka kaga za ka iya sa lambar ka ta ƙasar ka sai ka sa ka yi rajista akwai inda zai kamo ma za ka gani in ka ga babu kuma kakka yi ba kakka saka fauziya gaskiya ya kamata ka zo muna da muna son mu gan ku sosai <laughs> to gaskiya ne insha Allah za mu zuwa amma inugu ba a yin kidnapping ko ba a daukan mutane saboda mu akwai garin da aka ce ga shi mu taho ma ga jirgi ga tiket na ga sunana ga komai na ce kai wannan mutanen fa ka je ka je ka samu guri ka zana miliyan hamsin da nawa sun gan tuke ke da <laughs> to amma inugu za mu zo za mu zagayo za mu zagayo abubakar adamu bello allah ya taimaka ya yi jagora to amin wai yau ina mutanen da suke cewa scam ne scam ne wannan abu scam ne scam yau ban gan su ba ban ga postin din mutum ko da ba to <laughs> to suwa suwa suwa suwa dai watakila ko sun yi sun samu bonus din ne to muna godiya ga waɗanda suka taimaka gurin shiya na bidiyo da kuma wanda su ma suka yi suka sa 'yan uwansu suka yi domin wannan kamfani ya cire tuta a harkar kasuwanci ta online wanda ya ba wa masu marasa mai ake cewa masu ruwa da ana menene kunya to kuma ni kaina zan kasance jina yau da kullum ina nima kwana da tashi da su in ga to kuma mutanen nan aka ce an samu matsala ni kaina matsala na samu to amma yau da dukkanin wanda suka yi rajista suka baya su kudin suka ce a a ci gaba da yi kyauta to da fatan su ma za su zo su bani bonus dina ni kuma yanzu ban ji wanda ya ce in turo account bai bani bonus dina ina jira fa bani bonus dan ko kyauta haka baka akwai tukwici ko ba haka ba tunda kana zaune ne ta shi baka shawara ne ta damunka ne ta damunka har dai ka gari ka ce to bala dai ka sa dubu hudun ka sa ka ci riba akalla ka samu wajen dubu biyu da wani abu kudin ka ya fara dawowa kuma aka dama da dubu hudunka kaga ka ci riba da nawa kenan kuma ga abin bai tafi ba iya nan yana ci gaba da aiki da sallaman mutane to kaga me yafi wannan daɗi riba kan riba kenan to allah ya taimaka abba a ba mu gaskiya ko a ba mu gaskiya assalam kasar waje to in masu kasar waje su duba su gani masu duba su gani ummi yes gaskiya ne wannan nima na yi kuma sun biya ni <laughs> ummi ummi kenan ko ummi yes umar to ai dama haka ake so haka ake so haka ake so idan mutum ya yi ya gwada kaga wallahi ban san ta ba ban ma taba ganin kwamen ta ba sai yanzu kaji ta ma yadda ta ce ta yi kuma an biya ta to mun gode wa allah da allah ya sa ba mu shiga kunyan mutanenmu ba da kuma yadda wannan kamfani ya kyautata wa mutane dama ni fa dama a jikina akwai abin da in ya fito na ji na tsorata da shi to gaskiya ba zan yi ba ko da me zan samu a tattara da shi amma idan kaga irin wannan abu da na ji bayaninsa da kuma irin plan ɗinsa ko ni da na ware dubu hudun cewa na yi to ga sadaka nan na yi idan ya yi idan ma bai ba ni da idan irin wannan abin ya fito ƙoƙari nake na fara sa dubu ɗari biyu ko na sa dubu ɗari biyar ko na sa miliyan ɗaya in ce ba in yi ɗaya to a nan daga yi ɗayan kawai sai a wuce da kai sai dai ka zauna ka shimfiɗa tabarma ka ji ruwan sama ake yi kamar <laughs> to da a ce a farko ni ma na ci gaba da wannan kasadar ta na sa miliyan ɗaya da yanzu na mai kuɗa yanzu sai dai burin waya da gwate yana mai gida yana eh kayan nan ina so a kawo min su da wuri yana to ba matsala to amma da na ji tsoro na sa dubu hudu kaga karshe ribar da na samu da shi a akalla son fawa ban san adadin ribar ba saboda ni na yi rijista kuma na yi fowadin na tsaya na bata lokaci na na ɗan tallata wa mutane kuma ni ba ribar da zan samu ba in ga mutum shi ma ya mura kaga yanzu kamar ummi ta ma da ta magana kaga na ji daɗi na ma fita jin daɗin ta mura sannan kuma watakila ba a san san da zai tsaya ba wa ya san morar da za ta ci gaba da yi ko kuma wa ya san kai ma morar da za ka yi to a shawara a takaice wanda ya yi ba sai ya kara yi ba sai ya tsaya tun an mayar mai da kuɗinsa idan ka ci riba ka ci riba kamar ka kai dubu biyar dubu goma sai ka ki cirewa sai ka duba defense irin wanda ka siya na sama da naka sai ka kara mai gudu idan ka siya ka gaba kudin ka bane a wannan shawara ce don bayar still ba kudin ka bane sai ka kara siyan wani ba fa da sabon kudi da zaka sa ba kuɗin ribar da wannan nakan ya kawo sai ka je ka siyo dan dubu goma kaga in ka samu ka kara cire dubu goma sha wani abu ka zuba a juyi ita ma duk da riba ce ka ƙara ta'ara sai ka ƙara siyan wani abu to kuma ba ka iya ba kawai kullum sai ka zama wizuro wizuro wizuro kana ɗan yin bukatun ka ya fi ma sauki cikin kwan hankali kwanci akan ka je ka narko wasu kuɗi ka zuba ka zo ka tsaya to kaga ne wannan ake cewa ah, <laughs> menene akwai to lambar ba ran ba da lambar wanda yake da wannan ga lamba 0h067 ok to bari wannan ma zero h zero ni ban san mene wa facebook ba ko ba na iya comment ne ko ni na je na rufe shi ban sani ba amma bara na bada lambar whatsapp ɗi 0 h zero 67 00 99 99 yawa to akwai hamza ya ce muna so a shiryarwa to barka dai um, akwai mutanenmu musamman wanda suka yi rajista suka kasa biya akwai bidiyo da muka dora a kan youtube channel ɗinmu kuma akwai customer service in baka iya baka tuntubi customer service ɗin zai iya ma directing yadda za ka yi domin kai ma kaga kai ma shiga ka samu cikin wannan bonanza ko gara basa sannan kuma muna kowa da kowa fatan alkhairi da fatan allah ya bar zumunci ko muna nan ba za mu gaji ba idan muka ga abin da zai amfani mutanenmu za mu gaya muku komai wahala komai daɗi komai wannan idan <laughs> mai ake cewa idan duk sanda muka sami irin wannan abu in dai muka tabbatar a yanzu akwai su sun fi kwaya hamsin ba amma mu taba yin tallan ko ɗaya ba sai wanda muka gamsu da shi kuma sai na gwada kuma a tattare da son fawa akwai wani abu da suka shigo da shi wanda bai wuce kwana hudu ba suka saki damar to yanzu haka ina gwaji ni kaina ina cikin kwana hudu kan abin kuma na seta limit din kwana goma idan na tabbatar da an yi kwana goma nan na gani na ga tabbatar haka yake to insha Allah zan gaya muku shi zan gaya muku kuma yadda za ku yi domin ku ƙara samun wani garaɓasa a cikin son power to da haka nake cewa na gode na gode bye bye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa